da sanyin safiyar jiya lahadi ne dai 'yan bindiga suka afkawa garin gindin dutse makyali da ke gundumar kufanan karamar kumar kajuru da ke karamar kumar kadunan da anan ne kuma suka kashe mutane goma sha biyu sannan kuma suka kona gidaje har guda goma sha bakwai waɗanda cikin gidajen har rumbunan aje kayan abinci sai dai sarkin yankin wato agon kufana chief titus dauda ya ce 'yan bindigan ba su samu sace ko da mutum ɗaya ba a sakamakon lokacin da suke kokarin guduwa da mutanen sai kuma ga sojoji. An kona gidaje guda goma sha bakwai. Kuma mutum nawa ne suka mutu? A mutum goma sha biyu an yi jana'izar kuma mutane bakwai suna asibiti. Sun ɗibi mutane ne? A'a wato intervention na soja ne sun riga sun tattara mutane da suka ga sojoji sai suka gudu. Za ka ga gidajen da aka kona akwai yadda ake yi hati a rumbu duk aka kone su. Sun zo ba ba kaɗan ba ne faso zo in a good number. Sunana Pastor Yakubu Hassan daga doka Karfe shida na safe mata ta riga sun tashi masu yi nikan alalle wata ma tana sa a gwangwani ne za ta dura wuta. Sai ga su kawai sun shigo a wurin aka kwanta da ita. Wayansu da kyar sun iya fitowa dakuna ba kayan sawa abinci duka an koko ne abin kwanciya duka an koko ne. Wayansu kuma an kone su a cikin dakunan. Eh, su waɗanda suka mutum kuna ne ko harbi? Eh akwai wanda wuta ne akwai wanda kuma harbi ne. Kafin wannan wannan hari dai sai da 'yan bindigan suka kai wasu hare-hare a yankunan ƙananan komi Igabi da Ƙaura. kuma mukaddashin kwamishinan tsaro a jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya zaga yankunan da aka kai waɗannan hare sannan ya tabbatar da gwamnatin jihar Kaduna na ɗaukan matakai. Duk abubuwan da suka faru kerawa zuwa gwada har abin da ya rubu har zuwa tabanni a nan birnin gwari a nan karamar hukumar Kauru da kuma gindin dutse da ke na karamar hukumar Kajuru da abin da ya kaciya duk wani abubuwan ba su mana daɗi ba. kuma kamar yadda aka sani mai girma gwamna shi ya ba da a umarnin cewa lalle lalle mu yi wannan zagayen da jami'an tsaro mu tabbatar me za a iya yi to alhamdulillah yanzu da muke wannan maganan akwai ayyuka na musamman wadda ake a halin yanzu da kuma wasu abubuwa wadda ba za mu iya magana a kansu ba amma dai tabbas wayannan abubuwan ba su mana daɗi ba kuma duk wani abu wanda ya kamata a yi a gwamnatin jiha da kuma hukumar sojan najeriya da kuma sauran jami'an tsaro ana nan ana duk iya abin da za a iya yi domin a ga an samu masala akan wannan kalubalen na tsaro da muke a ah, fuskanta. Sace mutane domin karɓar kuɗin fansa dai shine sanannen aikin 'yan bindigan daji. Kuma ganin wannan karan kone, gidaje da dukiyoyi 'yan bindigan suka yi ya sa masani akan harkokin tsaro. manjo ya ko nunar da wata manufa. Akwai alamomin tambaya duba da irin ta'annatin da aka yi. An kashe mutane, an kona wa'yansu suna cikin wurin kwanansu kuma ba a kawo maganar an tafi da wa'yansu ba. Wannan yana nuna kenan kamar wani hari ne na ramo gayya ko kuma na neman a yi tsokana ta yadda za a hargitsa mutane su zamanto suna shakku ko kuma suna zargin junansu. Har in aka yi wasa gwamnati bata shigo da wuri ba ya zama sanadiyar da za a samu rarrabuwan kan al'umma wanda yana zargin wannan wannan yana zargin wannan. Amma duk da haka koma menene bai rasa nasaba da ta'addanci bashi wanda yake duk kokarin da gwamnati za ta yi ta magance shi lalle lalle dole gwamnati ta yi wani abu ta dau mataki na bai daya a baya dai an dan samu saukin har yan bindiga a wasu sassan jihar Kaduna sai dai dawowar har jifa-jifa a wasu sassan jihar Kaduna cikin 'yan kwanakin nan musamman dai a cikin wannan sabuwar shekara ya sa wasu tunanin cewa aikin 'yan sa kai da kuma askarawan da wasu makwabtan jihohi suka kirkiro ne ke neman dawo da hannun agogo baya a jihar Kaduna. abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata ita ma gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki mataki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.